Yawa kamar barka ne. A cif da farko kai ne shugaban sashen Hausa na murya Amurka wanda kuma an ce waka bakin mai ita tafi daɗi saboda duk wani wanda zai bayani bayan ka ne kai da kake shugabancin wannan wuri. Musamman maganar wannan fayafayen bidiyo da muka nunnuna sa a maganar yaƙi da Boko Haram da ake yi na ta'addanci da sauransu. Mun nuna fayafaye da dama akan shafukanmu na yanar gizo. Mutane da yawa sun yi tambaya shin menene yasa VOA sai yanzu suka fito da wannan bidiyo? Menene yasa me suke son su cimma? Anya ba suna daga wannan ta'addancin bane kuwa anya Amerika bata san wani abu ba VOA ta Amurka ce yayyayye irin wa'annan maganganu. Eh, me za ka ce? To da farko dai bari in fara da gaisuwar kuma jinjina wa masu sauraron mu da kallon shirye-shiryen VOA Hausa, radio kan da talabijin da kuma yanar gizo ba, musamman ma yanar sada zumunci wanda tun bi mutane suka sayi kati suka je suka sayi data suna ta kallon talabijin a intanet ba albarkacin sashen hausa wato mu da muka kwakulo wannan akan akidar ta'addancin Boko Haram a arewacin Najeriya da kuma bangarori da yawa na Nijar, Kamaru da Chadi. Tsabar ta'addanci ya kunshi kisa da kuma hallaka jama'a al'umma kai hare-hare akan mazaunin karkara da yaki da rundunonin sojoji na hukuma. Tara bamai-bamai hmm. a masallatai da kuma coci-coci da kuma tashoshin mota ba sace mutanen da da jama'a 'yan mata da kuma matasa na karkara da kuma 'yan makaranta sashen arziki da kuma kadarorin manoma da makiyaya duk wannan tilasta mutane ne ko kuma a tsoratar da al'ummomi kasashen nan da na ambata ne su yarda da wani daula wanda sai boko haram suke so su kirkiro a ranar kasashen da nake faɗi yanzu. to amma misali yanzu kamar tambayar da masu sauraron suke yi zaka ga kila da dan boko a ofis da ma'aikacin gwamnati babba a'a da dan baro kila a kasuwa yana sana'a shi ko me haya da mota suna tambayar shin wani sako kuka son ku isar babba. Masu saurare tambaya da ake shi ne ina muka samu wannan bidiyon tukuna. Daya. Ina so in ba da dalilai da yawa amma ku karancin lokaci ba zai bani ba da wannan bayanan ba. Shin ina murya Amurka ta samu waɗannan faifan bidiyo. Saboda dalilai da yawa suka haɗa da kare tsiri ko kuma mutunta hakki martabar wa'anda suka bamu wannan labarai dokar aikin jarida da waɗanda suka karanta aikin jarida da kyau suka kuma kware a aikin jarida ya hana mu fallasa tushen labarai da muke samu saboda haka a shugabance dai zan ce ba zan fita <laughs> ba wa kan faɗa suna wanda suka eh, amma kuma eh. abin ya kamata ku sani shine makasudin aikin jarida shine bincike da wasa wannan rahoto akan abin da ka iya halaka eh, ɗan adam ko hmm. da al'umma gaba daya hmm. saboda ya hatara saboda duniyar nan fa da wuyan zama kwanan nan in na fahimce ka eh. wato kenan idan kuka fallasa cewa ai daga wuri kaza muka samu wannan bidiyo to gobe wani zai ce kam kuna ba su za ku ji waye so saboda haka hmm. mutum ya shiga hatsari kenan to dokan kenan dama hmm. dokan kenan kuma na biyu shine ya kamata mu yi adalci wa wanda ya bamu wannan abun saboda haka ba za mu faɗi sunan shi ba ko kuma wannan bidiyo amma abu ɗaya da nake so in gaya maka shine ah, kabara ah, dokokin Yin aiki na murya Amurka kafin ma ka fara aikin jarida a nan musamman ma a VOA sai ka rantse fa malam. Haka don mun yi ta. Za ka kare <laughs> za ka demokradiyya. Ba gudu ba ja da baya. Mm. Za ka haskaka gaskiya. Mm. kuma za ka yi adalci wa duka bangarori hmm. da binciken naka ya kunsa. Haka. ci ɗan jarida da ɗan ta'ada a sai ku a cikin rantsuwa yake ko? Haka ne. Ɗan ta'ada shi rantsuwa na hallaka jama'a ne al'umma hmm. ya ɗauka. Shi ɗan jarida kuma na haɓaka al'umma ne ya ɗauka da rayuwa ka gane ko? Hmm. To ka ga bambanci mu kenan. Eh. Saboda haka mu mun ci gaba ne da wannan aiki wannan abin da muka rantse mu ci gaba da yi kuma mun aiki shi muke yi har yanzu. Eh to bari in ta maka wata tambaya da a matsayina ni na dan jarida zan maka wannan tambaya mm. chief leo yawancin abubuwan nan abubuwa ne da wasu suke kallon aiki ne mai hatsari makai yi me zaka ce akan wannan